Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a dai kamar yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma talatin ga watan mayu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan gasar da ke tsakanin kishiyoyi da zama gaban mota. Amina babbar magana. Ke dai bari zara. A don haka a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki maza da mata a zauren namu don jin yadda za a kwashe. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da baki mata da maza da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su. Yan aji barkan mu da sake sada da ku. yau da za mu tattauna ne akan matsalar nan da take kai ruwa rana takici takicin yiwa tsakanin ma'aurata musamman waɗanda suke da kishiyoyi waya aji kin taba shiga matsalar shiga gabar moto hmm, akwai matsalolin da akan samu musamman waɗanda suke da kishiyoyi ko kuma gidan da akwai mace fiye da ɗaya yayin da aka zo fita za a je unguwa akan samu rikici tsakanin uwar gida da amarya wa zai zauna a gaban moto to a cikin ajin namu yau mun haɗu ne da 'yan aji waɗanda za su tattauna kuma su gaya man dalilan da yasa ake rigima a shiga gaban moto a zauna da oga da kuma dalilan da yasa wacce take a baya wanda aka ce ta zauna a baya take tunanin ko kuma take korafin cewa ita an mai da ita bora barka da zuwa aisha ibrahim muhammad ta da fidausi yusuf sharif da kuma abubakar umar barkanmu dai masu raro barkanmu da wannan lokaci to ke aisha an ce in dai aka ce maganan an haɗa aure ne akwai mace fiye da ɗaya to namiji fa bakwa taɓa barin sai ya zauna lafiya kullum sai kun kirkiro wani abu wai menene a gaban mota nan da sirrin zama gaban moto ne <laughs> to misali akwai halin kuma ga motar za a fita duk a cikin mata walau mace biyu da dama an kika ji ana wannan magana macen ta faɗa don idan ɗaya ce daga ita sai mai gidanta za su shiga mota su tafi so idan aka ce mata biyu ne ko uku ko hudu to fa kowace a cikinsu za ta so a ce ita ce a gaban mota. To wai menene a gaban motar nan ne Aisha ina son in sani bin dausi. <laughs> Ke ma ki gaya mana menene sirrin da ke gaban moto? Zan iya cewa gaban mota in mace ta zauna tana dan samun nishaɗi kuma tana jin daɗi saboda me ga mai gida ga oga kuma ba wani kusa da ita habibi masoyi <laughs> oh, oh sauran kuma kamar an manta da suke nasara ta baya ai sauran su zama tamkar kaya yan rakiya to ka ci mala baka shi kuke eh. hadin fadan nan eh to ai a yadda ta faɗa ke ai wannan hawa gaban da ake ba wai ga ka ga habibi ba ne a a'a ana so ne a zauna a gaban mota a nuna ma ita wadda take baya cewa fa iso ita ke kan gaba kin gane ko wani ke gaban na nuna mata cewa ni ne fa ke tare da shi ni ne ke gaba ni ake so na fa kusa da shi oga da gaske to kenan da sanin ku ake hadan fadan nan dole take yi haka ai shi dauko makanshi. shi to ai kamata ya in kana da mota daya mm. kana da mata biyu mm. za ku fita unguwa to motan nan ko kuma ce kujeran nan na gaba ai ya kamata a ce kujera ce ta dindindin ta uwar gida ana ka fasalin ke da gaske an za a zauna lafiya saboda mene ai tun kafin amarya ta zo kake da motar kuma ba ba mm. kuke fita da uwar gida kuma in za ku fitan nan tana gaba kuna tare kuma idan har ka ce kujeran nan dindindin na uwar gida ne mm. to ka sai mata mutunci kuma haka ba mm. ran da kuma aka ce ka karo mata ta uku za a fita kuma ba haka ba ranan ba uwar gida za a fita biyu da ita na tsakiya da amarya to ranar kuma kujeran gaba to na ta biyun ce wato dai wanda ya raga zuwa ɗakin maji. ita ya kamata a ce tana gaba ana ka shari'a kusa da kai to amma malam ce nake wani lokaci kukan ce idan kun yi ƙarin aure ma eh. kun auro ta zaman gaban mota ce saboda kila ta fi dan kwalliya da dan yaranta kila ga ta kuma yar fara shi ne ce miki ai kowa da irin ra'ayinsa ai wani shi dai ne zai ya matsa gidansa ba ruwan shi da haya ne da za a samu shi da in farar fatan da yake so hmm. ya sa a gaban mota da ya dinda ya gitta a hange ta fal to shi abin da yake so kenan duk abin da zai faru a gida an dade bai faru ba zai ce matar ta koma an misali uwar gida aka ce ba irin kalar da yake so ne ya dauko kalar da yake so amarya ya dauko irin kalar da yake so ba zan ce baya son uwar gida eh. dama ya aure ta a matsayin yana son ta ne to amma kuma amarya ta fi ana zakin ta fatar tana da haske ko fatar danya ce kin gane to dole ne a ce ta zauna a gaban mota an an je gida kuma duk abin da zai faru shi ya dade bai faru ba a wajen sa saboda mota kwarai da gaske ra'ayi ne <laughs> har firdausu kina cin abin da abokan tattauna suke faɗi ke menene wai sirrin shiga gaban moto ne firdausu To da farko dai kin san yawanci mata duk macen da ta san kanta barin ma a ce 'yar kwalisa ne takan so ta zauna a gaban mota idan ba a tuƙa ta ko ba ita take driving din ba takan so tana gefen wanda yake tuƙi. kuma ba kome yake haifar da haka ba saboda nuna isa ko kuma in ce wata halitta da Allah ya yi mana mu mata na nuna irin a san muni duk inda muke kin gane eh, wato cika da kwalisa yawwa shi yasa na ce miki da farko musamman ma wanda ta san kanta ya hmm. san wata bata damu ba ita ba ruwanta ko ma ina ne ita ba ruwanta in dai moto zai yi tafiya yawwa amma kin ga gaban motar nan wani sirri ne a kashi 100 na mata hmm. kusan kashi tamanin da biyar zan iya ce miki suna son zaman gaban mota. To ai sirrin muke so ji me kuke karuwa da shi da kun zauna a gaban mota. To musamman ma dai a ce ta hada tana da kyau kin gane? Mm. ga mijinta shi ma dan kwalesa. Eh, wato wanda an iya wanka. Yawwa, so tana so duk inda ta keta ta shiga jama'a ido ya sauka a kansu. To in tana da kishiya kuma? To idan tana da kishiya mm, maganan gaskiya anan shine rabawa ya kamata a yi. A nawo mahangan kenan. Idan yau yana gidanki kuma ya kama za a fita baki daya mm. adalci shine ke da yake gidan ki ki zauna a gaba kin gane mm. saboda mu mata muna da kishi abinda kika gani ba wani abu bane wata ta dauke shi wani abu wata ko bata damu ba ki zauna a gaban motar ma duk inda zaki je ita dai bai dame ta ba musamman uwar gida kin gane za ta ga ita babba ce ko wani abu amma kin ga amarya za ta gani kai maybe ma su ta kuskus a gaba irin hankalin shi gaba ki zai mai da hankali akan akan su ni ba zai dinga dan waiwowa ba ta yana eh. driving kin eh. gane eh. kar wani abu ya ɗauke mai hankali sai dai ko in ne magana sai dai a ce mm. amma ina ganin bakin shi irin ta dan gefen nan irin ta dan side haka yana dan kallo na kai ma ta kin gane barin ma dai musamman a ce na buga daurin nan irin wannan daurin nan na turai yan radio kin gane eh. na dan sha kwalliya shi ma ya sha kwalliya a gefe muna tafiya inda kika san wayansu taurari sun sauko daga sama duk inda muka je za a tsaya ana kallon mutu wannan kallon idan nan shi yake kara burge mu mata kin gane mafi yawanci mace ko barin gaya miki ido ne yake kara sa take wani abubuwa to ni dausi ai akwai lokacin da zaki ga idan an kun ce araba ne lokacin da ake wadda take da girki ita za ta hawo gaba mota eh. to sai za kasance kuma duk lokacin da za a fita wani larurar da za a tafi tare din nan a girkin wata daya daga cikin ku ne ya za a ya kamata shi mai gidan zai yi adalci a to ai adalci tun da ya ba ku kuka ce a raba cewa duk mai girki ta za ta je gaban mota to gaskiya idan na gani za a fa cuta na zan ce to gaskiya a zama ana irgawa idan ni ka fita da ni yau ka sa a kwakwalwar gobe eh. idan an tashi tun da eh. abin yakan kasancewa kamar ma da gangan kake yi kenan a ce akan ta zai dinga faɗowa kin mm. gane ko amma kin ga wata wallahi ba ta damu ba gaskiya zan iya ce miki ko ni farkon aure na da na experience haka in za mu fita gaba ki ɗaya tunda ina da abokin zama ta yi ta yin zauna a gaba saboda ba ta girma in ce a'a wallahi babu komai mm. zauna wa ya mutu a tashi wato kenan ku tsakanin ku matan kuna iya sasantawa gaskiya ni wata ta bar ma wata jayayya sai mm. ce wai menene hakan ce dan Allah ki shiga menene ki banna a bayani da yara so gaskiya ni a wurina ban dauke shi komai ba na dauke shi normal kin gane duk dai muna tafiya daya kuma kin ga lokacin ana farko farko daman ba wai sakewa za ka yi ta surutu ba amma ita da ta san kan shi mm. suna yi suna hira ko wani abu mm. wani namijin ma ba mai hira bane da kake har shi din ku dai an dai zauna ne kawai an dai zauna ne to ni a wuri na gaskiya ba komai bane dan na ban ma uwar gida na ta hau gaban mota to Aisha ni yana kasa fahimtar menene illar bayan mota kamar yadda shi abakar a cikin bayanansa in kin ji ko mm. kuma in kin riƙe in baki manta ba ya ce fa wacce take gaban motar nan fa tana nuna wa fa yan bayan nan fa ku fa ba ku fa kai ba kuma kin san cewa mu mata ba ma son wannan kalmar cewa wai ke baki akwai wanda tafi wata da ake a gidan mijin nan kowace so take yi a ce ita ita ce to haka yau ko ba wurin miji ba ko a gidan biki ko ko gidan suna wato ku dai mata kishi nan naku yana yau kawai dai a ce ita ce kan gaba mm. amma ba a ce a'a to ya za a yi wai a ce wai yau wai ita uwar gida ke ce a gaba ran da baki nan ta biyu ita ce to kenan ke ta uku kenan ko ta hudu kenan kina kuma ke ke kuma ke kenan kuma ke kuma baki da madafa to ban da kina bayan mota ban da abin ki Aisha wanda yake bayan mota ba shi ake jawo ba shi ke da matsayi ba a wallahi dai a dai shiga gaban motar nan dai gaskiya to mana bakar irin naku dai shawarar dai da ka yanke cewa uwar gida ce a bayan mota ba zai aiki ba musamman inda muke samun wa'ansu matan ma har dambe ke kai su ga maganar shiga gaban mota rige-rige ake yi rige-rige ake yi mun za a yi ai matsalar nasu ne su biyu kin gane ko ita uwar gida wani lokaci kamar da na gaya miki sukan shiga ne da nufin cewa a nuna mata baya ita fa bata isa ba yanzu uwar gida da ta shiga gaba mm. ta zauna ko ba haka ba ta rika jan hira da na da da da da da da da uwar gidanta a ita eh, amaryanta na baya a wai ya maganan ya maganan dinkin nan mm. an jima ne za mu kai ko ku su rika hira tana da wai gawa tana hira da eh, ita eh. hankali zai fi kwanciya to amma sai kiga ta go tana kallon miji ma da murmusawa ta da mishi magana to kin ga daga nan ita kuma Kaman jan fada ake yi ai su su ai ko ku haku ki ai to amma yanzu za a nuna mutum da an shiga gaban mota bar an nuna mutuwa eh me zai sa idan mata biyu ne mm. ko uku hmm. da kai mai gida za a fita me zai hana in kana da wani babban ɗa hmm. ya ja ku a motan kai ka zauna a gaban su matan duka a loda su a baya. To ba baka da babban ɗan fa. Shiga moto ya kawo matsala a Idan ba ni da babban ɗan kuma ba ni da direba ko kuma a dole ne in zan fita ni da mata na sai na sa babban ɗana ya ja ni. eh kai ka huta ko kuma san je da yara saboda ka saboda ka a yana eh, babban dan ma to shi kanshi babban dan da zai ja mota a ita kanta eh, abin da ba saboda kila babban dan na uwar gida ne eh a shi zai ja mota ko to ai da yawa ba za a damu da wannan ai gwara ce dan ne ya ja baban yana gaba mu kuma duk muna ba wannan dai wannan kujerar ta kujerar gaban ita kujerar mulkin na ita ke kawo matsala ba la abubakar eh saboda haka tunda suna kawo matsala to ai ku mazan ai ku kuke haddasawa mana to to idan kaga haka hmm. in kana ganin abin zai kawo hayaniya hmm. sai kai silin dinta to ta yaya za a ta yaya za a kashe wuta ne sai su koma ba su jiwo duka ko kuma ka nemo abokin in kuma biyu ne su ma duk su jeru ya zama gaban ba kuma ai gaban bayan mota zai dauki mata uku mm. ko hudu ne ma zai dauka mm. to in zaka tafi unguwa kana neman zaman lafiya sai ka ce da abokina za mu tafi sai ka kira shi ko ba ka ba ka ce mm. malam ibrahim edo eh, allah za ka raka na unguwa do eh, Allah a ina da do Allah kai hakuri zaka dan raba mun abu nan saboda in na tafi mm. da su a hakan to akwai rikici in na dawo gidan nan ba zaman lafiya sai ka zo ka sa shi a gaba kuna hira su kuma suna can ba sai a ta hararan juna sun zauna a matse <laughs> tun da haka kuke so mata ga yana an fara kawo muku shawarwari to amma Aisha Firdausi na ji akwai wani tsari in ku ne mm. cikin wannan tsarin da aka fito da shi waanda waɗansu suke yi ba mu san ko zai muku aiki ba mm. zaka um, wani lokaci wacce take da girki mm. to ita ce za ta hau gaba ko sha ba haka mm, akwai wani tsarin mm. kuma da kika sani mm. akwai misali in mata biyu ne ko uku ko hudu mai girki in amarya ce ke da girki ranar to ita ce a gaban mota su uwar gida sai dai a koma baya ba. ranar kujerar ba ta ke ba ce in kuma cewa uwar gida ce to ita ce a gaban mota in ma dai wace ba wai dan kasancewar ta uwar gida ba a duk wanda take da girki to ni a nawa mako. ko Alawa in ni namiji ce ni mm. haka zan yi to ya fi miki wannan eh, to amma kuma saboda an riga kowa ya sani a irin wannan aisha ai kamar namijin ba tsira zai bi malama ko idan idan mutum yana ta fadowa lokacin amarya yawa ana san <laughs> ai abin ana san ana san ana san ana san yarjejeniya mm. an kika ce zaki wannan sai ce ki musu karfa karfa sai ki zauna da su ko mm. ba haka ba ai shawara to wannan abu gafa yadda za ta kasance duk da mu fita wacce take da girki ita ce a gaba in aka ce an yadda aka kada ƙura'a kan haka aka yadda in ma wasu sun ce ba sai ya ƙura'a mm. ita duk ta fada haka za a yi shi kenan an yadda da haka fitan ma sai an yi ƙura a ƙwarai da gaske ma me kuke so kuma da ke ai hakan shine daidai ma mun yadda eh mun tafi a hakan mm. amma akwai mazaje da yawa da ba sa shawara da matayensu karfa karfa ake mana so wata sai da kawai fa sai da kawai da ma yadda ya so haka wanda yake so ta je gaban moto ita zai fara ga mata fito wani abun dole wani kuma abakar shi amarya ce duk sanda za a fita ita ce wani abun sai gida kuma ba ta da kallon shiga gaban wani abun sai an yi karfa karfa saboda duk yadda zaka kai ga mata ka ce ga tsarin da kake so wata fasi ta daga makara ta ce ba zai yi ba to in ba kai karfa karfan ba wato sai ta bijire sai ta bijire a shiga moto a shiga ai na ga miki a shiga mota sai ta mm. bijire kai hatta bari in ga miki ko kaya ne aka sa a aka ce wata ta ta sa kanta a abu a yau sai sai sai na ba daidai ba to wata za ta ce ita nata babu yawa saboda ka wancan ta tulo kaya kenan kwarai da gaske duk inda aka fito musu matan sai sun ko wani abu saboda haka wannan karba karba sai kuma maganar da Aisha take nan cewa ai za a ce ai ranar girkin an fi fita da wance mm. kila an fi fita da amarya eh to tun ranar da za a fita da zaka ga sai dai ranar da amarya ke da girki sai fado kuma kila ba ba wai yayi ne da ba ba da gangan bane amma saboda dai kuma sanin suna lura fa mm. ki to abu ki dora ma kanki abin da zai dame ki har mm. tana tana lura cewa dan da aka fita ranar girkin wace ce ranan girkin amarya ne bari mu gani bayan lokacin da a sake fita eh, na biyu an sake eh. fitar girki a eh, sai a kila shawara ɗaya ma kina lura ko kin kina lura da <laughs> kuma idan ba idan ba yadda ne ba da girkin ba da girki amarya ake fita ai ka san akwai waɗanda har lokacin fitan mijin ma daga cikin ɗaki ana irgawa in ya fita yau takwas da kwata ɗakin wanci to in ya tsaya har takwas da minti arba'in a ɗayan dakin to ya yi bi. ai maganan kishi ya wuce da inda yake zai mm. saboda ku kun san ku kun san kayan ku hatta rigunan ka da mm. in ba turaka gare ka ba mm. da kake aje kayan ka gaba ɗaya ba kana wancan ɗaki kana wa kana sai an kirga rigunan ka ne a can ɗaki rigunan ka ne a can sai ya kawo rigunan ba da ka mota Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban maudu'in namu na yau. Ni dai gaban motar na ina son san sirrinsa. Na Aisha ta ce mun wani albin alfahari ne ya kasance ga ka ga mijinka ana dan eh, juya ana murmusa. Ita kuma tana baya. Eh sauran sauran suna baya. Ita kuma ta yi gum ta ta ta cika ta yi fam. Kuma kamar yadda shi um, Abakar ya faɗa. Mm. Ke da kike gaban kaddara ke ce uwar gida ko ko ke ce mai girki kila a yanayin da tsarin ya zo mm. sai ku dan rika mai da zance da na baya ana dan hira a'a ya kaza ya kaza kin gane wannan abin zai mm, zai goge maka duk wani ko damuwa eh. ko wani abin nan mm. a ita hakima sai ta hakince oh. ko wai guwa ma ba za ta yi ba to mama na minti nawa ne za a yi tafiyan nan ne ko awa nawa ne da za a je a ga mijin daya da za a mm. ana ana ana awa daya ana nan ana sa shi a fafe kila ma wani za a bar jihar ne zuwa wata jiha saboda haka tashi kuke hankali to fi sabilillahi kuma da shi zai wai ga ana cikin da ana cikin tafiyan nan zai wai gashi kuma ya magana da na baya mm. ya ce yawa ya share ta gaba ba ki zai bai abin ita kuma sai sai ta cika na gaba don me zai waya gaya magaya ta ga tana kusa da ita wai ni shan tafiya nan dole sai an dinga yin tare ne to ra'ayi tunda Allah ya haɗa ku tare an ce to ga wani gai wata gaisuwa ce za a tafi ita mm. za ka je ka ɗauki uwar gida ne ka je ka kai ta mm. ta gaisuwan ka dawo ka ɗauki amma ko hakan kai ba ka fita sai a ce an fara ɗaukan wanci in ka fara ɗaukan amarya ka tafi a mm. ce eh, to wato da tana ce sai uwar gida ce maka ba za ta je ba ai saboda ta tana da kaza ai ban da lafiya ba zan samu zuwa ba ita kuma saboda ta ji haushin ka fara ɗaukan amarya ne in ka ɗauki uwar gida ko ka tafi a ce saboda ni kawo mada ne ka yar kaza kaza shi yasa shi yasa ka fara abin nan eh to saboda hakan nan sai dai hakuri kawai wannan kujera na gaba mota sai dai a ci gaba da hakuri da ita gashi kuma gashi kuma da bature ya tashi kera gaban mota bai yi kujeran shi fasinja mai zaman banza suke cewa ko bai yi kuda biyu ba balantana su biyu su shiga in mata biyu ko da biyu ne yanzu misali da ake ce musu a goga eh, a da mata biyu eh. ka ce to a ma a ma a ma haɗu eh da a je ga wacce take kusa da giya ta ta fi kusa da kai wanda take gefen kofa ta mai da ita ba ai ai ai kun fi kusa mata gaskiya gaishe ku hmm. to wurin tafiya sai wurin ta zauna wurin giyar wani dawa ko ai duk da haka ai wanda ka fara cewa in dai ku ne mata an zaka ce ta zauna a fara tafi ai wanda tafi aka tafi ta fi morewa ni kamar da a baya sai da aka fara sa wanci ta zauna eh, sannan ni daga baya shi ma sai an yi korafin da kuke gani ba zauna ba na so <laughs> duk wata ke zuri a fara sa ta zama to ita kusa da mijin nata nuna ma yar uwata da cewa mm. ita ba ta da fada ni ke da fada a wajen mai gida to fidan sa Aisha kin da jini ina ganin kamar shawarar da ya fara ba da na farko na cewa matan gabaki ɗaya daga daya biyu zuwa hudu duk su koma baya kujerar nan ta ita sarauniya hmm. mai kawo rikici na gaban hmm. moto na mai zaman banza ita ta zama daga ita sai jakunkunan su ba baya ba ba amma to eh, a sa ta zama mota a zuba a zuba jakunkuna ta zama jakunkuna amma kuma ko kuma wayoyin su ba amma kuma ba zai yadda ba kuma shi zai ce a ya zama direba oh, oh. shi ma ba zai yadda to wai menene mafita na mafita ku kawo mana makana neman zaman lafiya ne mm. sai ka ce su koma kuma duk da haka zaman lafiyan ba zai samu ko ka ce su koma bayan su hudu su zauna zaman mm. lafiyan ba zai yiwu ba mm. saboda me nace zaman lafiyan ba zai yiwu ba saboda saboda ita uwar gida za ce ka wulakanta ta hmm. din ne za a hada ta da waɗanda suke bayan ta hmm. tun kafin kai arzikin nan tun ana farin samu ya maka ai tun lokacin wato yanzu an samu sababbin da yanzu kayan mota lokacin baka da motan kuke hawa kuke hawa a ta ba hmm. ake zuwa unguwa tare to yau kayan mota kuma ka jera ta da kannanta kuma wanda suke zo bayanta nuna mata batun da mutunci sai a dora maka to amma yanzu to amma ita kuma amarya ya za a yi da ita ita ce fa yarinya yar yar kwalliya ita ce yar matashiya nana abarka duk da wannan ita kanta uwar gidan tana siya ma kanta girman a cikin gidan koko sai in za a fita ne wurin za a mota nan ne take ganin tana da girma kuma a to ai shi al'amarin zamantakewa haka ai wannan sai kuma sai hali to wani wata takan sai ma kanta wata ba ta sai makanta ba yanzu misali a uwar gidan da za a ce zo gaban mota za ta ce a'a hmm. ke shiga ni ba ran zauna baya akwai waɗannan hmm. akwai masu wannan kawaicin hmm. to kuma akwai da ba su da wannan kawaicin ta amma masu kawacin nan kaɗan ne gaskiya eh, ba su da yawa mm, kaɗan ne don ga kujerar motar nan kujerar gaban nan gaskiya fi su billahi ina to ni dai ga kamar za a dai buɗe kujerar nan ta gaba a duba ko a wani abu a cikin to ina ganin kila masu dai sarrafa motar na ga wani lokacin su ƙara tunani a sa direba a tsakiya ya zama na gefe ɗaya da gefe ɗaya mm. wanda a ce wannan motar mai mata ne to mutum ba kya ganin kamar yadda abakar ya ce za ta ce an sata a dama ta kuma an sata a kuma hagu ikon Allah ba ku yana mafita to mafitan ne yana hannun ku ku nemo wa kanku mafita abin da sa ba muka kawo wannan maudu'i saboda yawaitan samun tambayoyi da ake yadawa a kafafen sada zumunta hmm. ni ce da girki sai kawai ta shige gaba idan zamu je tafiya a'a ni ce uwar gida tun da aka auro ta ni ban ƙara shiga gaban moto ba a'a ni ce amarya shikenan tabbata tana uwar gida ta hana na shiga gaban moto gaban moto gaban moto gaban moto to fidas menene mafita to ni a nawa mahangan musamman ma dai kishiyoyi akan wannan matsalan da ake yawan samu kiji an ce an yi rikici ba wani abin rikici ba ne wannan mota idan allah ya nufa kowa zai hauta ba ki addu'a ki ya mallaka miki sannan idan uwar gida kika ga amarya tana jayayya ki nuna mata ke matsayin ki ke uwar gida ce ke babba ce ki danne ki ban mata akwai lokacin da zaman motar ma zai ishe ta mm. ai yara za su zo idan yara suka zo zai ce sa yaro a kaza kaza tun da abin ya zama tsiya ko ku koma baya ga baki daya kin ga an raba gaddama kenan abin dariya duk wata mata suna fada akan gaban mota ina ga miki duk wata mace da ta san ajinta ta san mutuncinta ba za ta yadda saboda gaban mota ya fada da ita ba a gaban namiji saboda yana rage kima yana rage aji shi namiji ba zai dauka wai kuna kishin shi bane kuna zuban mu kanku aji ne ke amarya ki yi hakuri ki ban musu ki yi haƙuri ke ma akwai lokacin ki da zai zo ke uwar gida ki nuna ke babban ne ki ci girman ki ban mata ba dai gaban mota bane daga shi kuma sai me babu idan yana hira da ita ki kama kanki barin ma ki suna kusa ki jawo su ku ta hira ni ko fidarsu he ga kaman bayan moto ai fa fadi ma ko to ai su ba sa ganewa ai na gaya miki sarran abun kina gefen shi yana gefe duk inda kuka shiga in unguwanni ne dole idan nan sai an sauke a kanku to wannan idan kin san mu yan adam wannan ido shi yake kara wato sa'il nawa su suke kara haɓaka al'amarin san gaban motar nan musamman ma aka ce miki irin mota irin san haɗu kin gane mm. irin motocin nan manyan motocin nan to wato alama ce misali ake tunani kamar mata so kenan mm. mafi yawancin al'umma sun ɗauka cewa mutum da take hawa gaban mota ita ce matan su. Eh, wanda kuma ba a haka ba ne su duk ba wani abin tashin hankali ba ne a yi haƙuri a yi haƙuri a zauna lafiya. na san babu wanda ake ba wa albashi don ta hau gaban mota. kuma sannan bayan mu nan ma fi daɗin zama. ko mota to faɗa musu sarrafa ina za ka zauna ka wala ka shinkiɗa ba tare da ka samu wata matsala ba. bayan motan nan ya fi daɗin zama ga fili ga da yawaitan abu ka sarara ka miƙe ƙafa ba ba komi amma wannan kina gefe in yi tashi kila giya ma lokaci sai ya bangaji kafaki lokaci ka mara sa ke sai a da cikin soyayya ne a nan dai ma kuma a makaran ne irin eh. kada kafa ba mota mota duk ba mota ba kai ko ban da abin ka bibi ne ai sai ka ce dai tirela ko tirela aka hau to dan haka nan dai wannan abu na wajen ku mu namu tsakani da Allah in ce ga mutum ya samu matsala mm. to gaskiya mafi yawanci su shi ke zama kansa musamman irin wanda suke cewa sun aure yar gaban moto saboda haka uwar gida ta dan kwana biyu ta zauna a gefe musamman fa suke auren mace tsaliliya wai ita gaban ta zaman gaban mota hmm. da ita ake fita unguwa akwai wanda gaskiya ba ma a fita da ita gaba daya sai dai kawai ta ji labarin an fita da hmm. hmm. kin ga wannan gaskiya shi haifan makan shi duk matsalar da ya samu a gidan shi shi ya ja makansa tsakani da Allah to menene menene mafita mana abubakar ah, mafita kenan ka adalci tsakanin iyali. adalcin ba shine yanzu ga nan mazan sun kawo ko dai wanda take da girki ba ko wacce ita ce babba ko kuma babba ta hakuri ta barawa karami ko kuma kowa ya haƙura a koma baya amma duk dai gashi nan Aisha da ita da Firdausu kowanne su ya ce anya suna ganin ba mafita ai zaman nan za yi zama da su za yi mm. kawai ai shawara in suka ki kai karfa karfa kawai to maza kuna je ku rika shawara da mata ko da za a hau mota ma a rika shawara da mu nan ko a rika shawara da mu duk ran da za a fita mm. wacce take da girki mm. ita ce a gaba an yarda Wani suka ce sun yarda su daga hannu ko haka ba mm, to ya kasance kuma ba a jera ba a jera kun girkin nata da yawa ba sauran mai zagayo kan ai sai ka faɗi wannan tunda ka san za ta iya faruwa kada kada fa abu ya ta sai a bar shi sai ya ta tafiya sai wannan ta ta mata a ce kuma ai ranan girkin wanci ake fita mm. dan inda zai lokacin girkin uwar gida ma a mm. rika fita sai a ce saboda sun dade tare kila ma ai uwan shi ce kila ma auren ma zaman wake na mana bare saboda mu mu yan dangi ba ba wani abin da nake tunani ni kuma ina ganin kaman abu biyu ko dai idan an tashi tafiyan kamar yadda aka ce wani yaro ya tafi da yaron ya tafi da wani daga cikin yaran ya hmm. tafi da matan hmm. ko kuma matar ɗayan wanda ta iya tuki a cikinsu ta dauka ta ta ja saura ya kake ganin wani ba wata mota ta tuka eh. to nan ai ka zunguro sama da kara mm. ka ce mata ta tuka motan ku eh wai za ku yarda to misali a ce to uwar gidan ko wanda take bin ta ko da wani ɗaya daga cikin wanda suka iya tukin sai muje ce to ga yaba makulli ni ba za ni ba motar shi eh motar sa to gaskiya gwara ya ja mu je haka da mm. wata haka ma ya an <laughs> ya dauko ya ba mu wata za ce kuma ai ya fi son wannan kan nuna mana bambanci to na kamar wahala take na tuka ku ai a'a ta ikon Allah kin ji sabuwa in ka ba da motar ma ba a fita ba baka fita ba saboda ka nuna mata kafi kaunata wato kafi jin daɗin tukin ta kila ce dan kwashe ka mm. dan shin ki ka a ce wato tukin ta yafi daɗi sauran ta sun iya tuki su baka ba su mota ba sai ita ta iya ka nuna musu cewa ta fi iya mota to mu da yan aji wannan wannan karan mun yi mun yi mu samu mafita eh, wannan matsalar da ake da shi daga shiga gaban moto mu dai gaskiya iya shawarar da muka bada dai gashi nan wanda dai ya mata ta amfani da ɗaya daga cikin shawarwar kawai alƙaba eh, zuciya hakuri a ban mu Allah koyi To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato dole Lagos Gresham da abokiyar aiki na da tattiya na gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Bye-bye.